Bismillahir Rahmanir Rahim. Kariya. Babi na 28. Kullum suna cikin waya. A duniya yanzu ba wanda take ƙauna kamar Zail. Abu biyu yanzu suke damunta. Na farko rashin lafiyar abbanta, na biyu rashin kula ta da amur da baya yi. A halin yanzu amur yana kula da Abba a Indiya. Dan yana fama da ciwon zuciya. Ana neman zuciya a dasa masa. Kariya tana zaune a gidan su Uncle Hisham. Suraj har ya gaji da bin Kariya akan ta amince masa. ta ce masa idan har yana son ta da gaske to ya so ‘yar uwarta Zainab. A ranar da Sura ce wa Zainab kalmar so kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha, tun baya son ta har ya fara jin son ta sosai, dan Zainab kowane mutum zai so ya so ta a matsayin matar shi tana da hankali addini ga uwa uba kyau a ranar da abba da ammar suka dawo daga indiya ba karamin murna ya ta yi ba ta sha kuka sosai da ta ga abbanta akan wilciya sun sha hira da abbanta a ranar har kusan karfe sha biyun dare fitan ta ɗakin abba za ta ɗakin ta suka yi karo da ammar za shi kicin ta ce ammar please ka saurare ni amma ban san wani laifi na maka ba ban sani ba me yasa amma dan allah ka daina share ni Ammar wucewa ya bar ta a wajen abinsa. Kariya ta zube a ƙasa tana kuka. Ammar ma yana shiga ɗakin sai ya saka lock ya zube a ƙasa yana hawaye. Yana cewa ya Allah ka cire mini son kim a zuciyata. Ya Rabbu ka cire mini son kim a zuciyata. Ina son ki sosai kim. Ba ranar da son ki baya daɗa karuwa a zuciyata. Kairiya kuma kukan da take shine kawai za ta iya son shi, amma ina zuciyar ta only beat for zeal. Washe gari bayan sun gama breakfast Abba ya kira ta a ɗaki, da Abba yake iya magana ya ce, Baby na, please ki natsu ki ji ni da kyau. Ina so nan zuwa sati biyu a ɗora miki aure da Ammar. Ki sani Ammar ya haɗa komi kuma shine wanda ya dace da ke bayan ni ba wanda yake son ki kamar Ammar na san zaki ce baki son sa amma please ki amince ki aure sa na sani wata rana zaki so shi zaki so shi kin ji baby na ki ga condition da nake idan kin yi aure at least zuciyata za ta kwanta kin ji baby na kariya zuciyarta ba karamin tashi yayi ba tana hawa ta ce abba ni ma zan so Ammar din na yi kokarin in so shi amma ko zan so shi ba na jin yadda nake son shi akan Zain. Ina kallon sa a matsayin ɗan uwana ne kawai, amma ba wani abu banda hakan. Amar namiji ne da kowace mace za ta so shi, amma na kasa fahimtar me yasa zuciyata ba ta son shi abba. Ba na so the situation that mun yi aure shi bai ji daɗi ba, ni ma ban ji daɗi ba. Bai yi sabin ya aure wacce ba ta son shi ba abba, Amar ya yi disabin macen da take son shi. Hmm, Abba ya girgiza kansa yana murmushi ya ce mata mata kenan. Me yasa mata kusan 99% dukkan ku a selfish. Baby na da zan faɗa miki abin da Amur ya miki a rayuwa no wanda zai iya yi miki haka. He is your true love baby na. Ko da Amur bai son ki, I swear zai riƙe ki amana saboda ke ƴar uwarsa ce. Dan uwansa ne ke. But baby na ban so na miki auren dole. ki je ki yi tunani akan haka amma zan fi kowa farin ciki idan kin amince kairiya ta ce to abba na gode wace ce kairiya malam muhammad asalin dan garin maiduguri a lg ka kalabalge shuwa ne shi gaba da baya da matarsa malama zaituna yar uwarsa ce ita aka masa aure kuma alhamdulillahi sun zauna lafiya yaran su biyu maza na farko Ibrahim mahaifin Kairiya sai kaninsa da ke bin bayan sa Hisham mahaifin Ammar su ba masu arziki bane amma suna da rufin asiri Malam Yusuf wanda yake aminin Malam Muhammad kuma yaransa, wato Muhammad mai gidansa ne a kasuwanci shi kuma yana da 'ya'ya mata biyu Barira ita ce babba sai kanwar ta Samira mahaifiyar Kim Barira da Samira kyawawan gaske ne su ma shi ne gaba da baya Barira da Samira suna matakar kama sai dai barira wankan tarwaɗa ce samira baka ce Malam Muhammad da Malam Yusuf suka haɗa ƴaƴansa aure don zumuncin da ke tsakanin su ya ɗaure sosai. Ibrahim aka ɗaura masa aure da Barira. Barira tana matuƙar ƙaunar Ibrahim, shi ma yana son matarsa sosai. Sun shafe kusan shekara biyu Barira ta rasu. Ibrahim mutuwar Barira ba ƙaramin girgiza sai ba. ganin mutuwar sana son tarwatsa shi suka ɗaura masa aure da kanwar barira wato samira lokacin samira tana da shekaru goma sha hudu a ranar kuma aka ɗaura auren ƙaninsa hisham da aisha wanda Aisha ita ce mahaifinta dan Yemen, mahaifiyarta kuma fulanin ƙasar na garin Samira ba karamin hauka ta musu ba ita san ba ta son Ibrahim tana da wanda take so. Amma haka mahaifinta ya rufe ido ya ce shi kuma da Ibrahim za a ɗaura mata aure. Bayan auren da shekaru shida ba abin da ya taɓa shiga tsakaninsu. Sai kwatsam bata da lafiya haka. kai ta asibiti dokta suka ce tana da kidney problem ibrahim ya tattara gabaki ɗaya dukiyarsa ya kai ta asibiti a saudi ya yi donatin kidinin shi ɗaya aka dasa mata bayan ta warke suka dawo gida a zuciyarta har yanzu ba ta son Ibrahim sai tunani take mai ya kamata ta masa don ta biya sa sai kawai ta yi tunanin ta basa kanta don daman ta yi alkawari ba za ta taɓa basa jikinta ba lokacin da ta kai kanta shi ma ya yi mamaki sosai shi duk a tunaninsa ita ta fara sansani to tun daga lokacin idan ya neme ta sai ta ta ce masa ba da son ranta da farko ta amince masa ba ta biya sa ne abin da ya mata sai kwatsam ta samu ciki sosai ta tada hankalinta ta sha kuka ba ƙarya kullum takan ce wa Ibrahim Ibrahim kar ka ga laifina ina yin ƙoƙari in ga na suka amma daidai da rana ɗaya ban taɓa jin son ka ba ina ka idan na haihu ka sake ni duk da na san ba kyau mace ta ce wa mijinta ya sake ta ba zan iya ba Ibrahim zuciyata za ta iya bugawa idan na ci gaba da zama tare da kai a gida ɗaya kuma a matsayin mijina kai kanka ka sani komai yana faruwa ne idan akwai soyayya a ranar da ta haifa 'yarta bayan sati aka raɗa ma 'yar suna kairiyya. Bayan suna Ibrahim durƙusawa ya har ƙasa yana roƙon Samira akan ta shayar da 'yar shi kiwo. Ya mutu alƙawari idan ta yaye ta zai sake ta. Suka yi agreement akan idan ta yaye ta zai sako ta. bayan haihuwar kim da wata biyu abba ya kawo amar gidan a lokacin amar yana da shekaru takwas sosai samira take ƙaunar yaron don yaron fari ne sol ita a duniya tana son namiji fari saurayin da take son shi shi ma fari ne sol allah ibrahim abba wanda yake dan fari kaɗan ba irin farin da take so ba ita a kullum burinta ta auri namiji fari sol don su haifa yara farare don ita baƙa ce ya komai na mahaifiyarta ne tun daga kan gira kamar an zana manyan idanuwa dogon hanci karamin bakin sai dai ta dau hasken abbanta tana da ɗan haske kaɗan. Samira tana matuƙar ƙaunar Ammar, kullum takan ce yaro haɗaɗɗe mai kama da siffar Larabawa. Dan ma uwarka ta haɗa dangi da Larabawa, haka ta shafa shekaru biyu a gidan a lokacin ta buƙaci takardar sakin ta Abba ya rubuta mata. A ranar da ta je ta tattara kayanta ba karamin kuka ta yi ba, ta ranguma Ammar wanda yake da shekaru goma Kim kuma take da shekaru biyu a duniya. Ta ce wa Ammar, Please Habibi, sunan da take kiransa da shi. Take care of your darling Siskaji, I love you. Amar yana karami bata ya san Samira tafiya za ta yi ta bar su. Ba karamin kuka ya sha a lokacin ba shi ma. Haka ta bar su ta tafi wajen saurayinta na da. Khairiya ta tashi ta ganta da Amar shi yake mata wanka ya shirya ta shkul ya wanke mata kashi. Tun tana karama ta raina Amar sosai. Ganin shi take yi kamar sa'anta. Har Allah ya sa Abba ya tura shi secondary school a kasar waje. Wannan kenan. Mu koma labari. Khairiya kuka take sosai a ɗakin ta ga uban kiran da zule ya dame ta. Bayan ta ɗaga wayar sun gaisa ce lafiya ko kike kayar? Lafiya a kalau lecturer. ya murmushi ya ce please ki abba magana akan zan turo maka batana dan ayi maganar auren mu kayar na matsa na ganki a gidana na matsa na je a kusa da ni kinji ya jin maganar sa ta yi har cikin brain nata ta ce karka da hamzal insha Allah ni matar ka ce zamu kasance har karshen rayuwar mu haka suka yi hirar su sai can daga baya suka yi bye bye kariya kwana ta idan ta biyu sai tunani take ita ba ta so ta cuci amma ba ta son shi kuma ta san ko an yi auren ba za ta so shi ba amma zile din fa ina son shi shi ma yana shona ya Allah tashi tai tai sallah tana roƙon Allah ya zaba mata mafi alkhairi washe gari da safe bayan sun gama breakfast abba ya kira ta yace baby na what is your decision kin amince zaki aure Ammar din Kariya tana hawaye ta durƙusa har ƙasa ta ce Abba I'm sorry so say wallahi Abba zan nake so na aura please Abba Abba ya murmushi ya ce to shikenan ki da han baby na zan je ni samu mahaifinsa da kaina ba sai sun zo nan ba ki ce wa Ali direba yi shiri zai kai ni anguwa an ke ma ki kira zan ki sanar da shi ina hanya Kariya ta runguma Abba ta ce na gode Abba ina son ka sosai Abba ya ce ni ma ina son ki baby a gidan Alhaji Abdullahi mahaifin Zil Abba Alhaji Ibrahim da Zuliyatan ne zaune a falo. Abba yana kan wulciya nashi sosai dadi ya tausaya mishi don Abba da kirma yake iya magana. Bayan sun tattauna Abba ya musu godiya sosai. Direban su Ali ya saka shi a mota sai gida. Abba yana zuwa gida ya sanar da Kim akan an tsaye da aurenta da zan nan zuwa sati biyu. Kariya ba karamin farin ciki ta yi ba. Amma bata nuna ba dan tana kunya. Lokacin Amar zai wuce ya ji suna maganar. bai san lokacin da ya shiga ɗakin sai ya rufe bai fashe da kuka zuciyarsa ya riƙe alamar tana masa ƙuna sai cewa yake ina taya ki murna kiyim za ki aure wanda yake so Allah ya kai mu lokacin kiyim sai kuma ya fashe da kuka bayan sati biyu ranar aure Khairiyya ta sha gyaran jiki fiye da na lokacin ta yi kyau kamar ka sace ta ka gudu sai fara'a take yau ita ce ranar da za a ɗora mata aure da man of her dream amma kuma abba ya aiko masa kayan da zai saka shadda ne fariƙar wanda ya sha zubi da ganin shaddar nan ba ƙaramin ɓarnar kuɗi aka masa ba amma kallon shaddar yake kamar ba zai saka ba zuciyarsa ne yake ta farfasa ya rasa mai yake masa daɗi ya zauna a ƙasan kafet ya fashe da kuka yana ca ina son ki kim ina son ki sosai kim ina son ki daman a rubuce ki ke ba matata ba ce matar mutum kabarin su ba ki zaman lafiya a gidanki ke. Bubbuga kofar ake yi, da sauri ya tashi ya goge hawayensa ya buɗe kofar. Abba ne da walciya nasa ya ce haba mai son ka shirya mana mu fita na baka minti goma don Allah ka shirya. Amar ya yi murmushin dole ya ce to Abba gane na fitowa insha Allah. Bayan minti talatin sai ga Amar ya fito. Zo ku ga yadda yake kamar shine angon. A wajen taron ɗaurin auren ya haɗu da Zuliyadin wanda shi ma ya sha farar shaddar shi da babbar riga, ya juya ɗayan gefen ya ga General Suraj. A zuciyarsa sai ta fasa yake yi. Bai san lokacin da ya tashi a taron bai silala ya bar wajen. Yana bar wajen ya shiga site sai ya ɗauki da mota. Already daman motar sai yana waje kawai ya fita waje. Ganin motoci da yawa gaba ɗaya ya cika unguwar bayan da zai iya fitar da motar sama ya ja tsoki. Da ƙyar ya fita bakin titi ya tsaida tricycle ya ce ya kai sa gida. Yana sauka fa ayyata ya shiga gidansu ya ɗauka wani ki na mota ya fizga motar da ƙarfi sai tafiya yake wanda shi ma kansa bai san ina za shi ba zuciyarsa yana ta farfasa hawa yana saukowa kan kuncinsa bayan ɗaurin aure Alhamdulillah an ci an sha Isha ta ce kai na ba za a bar ni a baya ba kin san ni da kwaɗayi gwara na tashi na ba wa ciki na haƙƙinsa ina ganin suka je da pizza ai ina masoyan amartun suna taya su bakin ciki suka ga kayan daɗi ina su ma suka baje sai ba wa cikin su haƙƙin su suke yi da daddare misalin karfe bakwai na dare amarya kairi ya tasha wanka ga ƙanshin humra da turaren wuta da yake tashi a jikinta ummi ta zauna da ƴan uwanta suna mata wa'azi sosai bata san lokacin da ta fashe da kuka ba dan wa'azin ya shige ta sosai bayan sun gama nasu abba ya kira ta ɗaki ya mata wa'azi akan yadda za ta zauna da mijinta lafiya sai kuka take ta runguma abbanta da ce abba ka yafe mana ka yafe mana abba abba abba ya murmushi ya ce mama na ke ce ya kamata na ce ki yafe mini na yi miki babban laifi kuma ban taba zama da ke na for good ba kullum ina barin ki a babban gidan nan a hannun strangers i'm so sorry yarinya ta Kariya sai kuka take daga baya abba ya ce shi zai kai ta gidanta Abba da Kairiya ne a bayan mota. Kairiya tana kuka Abba shi kuma sai kiran lambar Amur yake. Ina ta amma baya ɗaukar wayar. Tan ya ƙara kira sai aka ɗauka Abba ya ce da tsawa. amma yanzu yanzu nan ina son ganin ka kar ka wuce minti goma shiru ba a ce komai ba abba ya danna wayar a ya ce amma baka na ne daga can bangaren wani murya ne ya ce alhaji amma za mu kawo sa gida ya dan yi hatsari amma allah bai sa ya ji ciwo ba da sauri kairiya ta jiya ta ga abba zuciyarta yana bugawa karbar wayar ta a wajen abba dan ta gane muryar da ya ɗauka wayar ta ce kamalu bat ina kuka same shi ina amma ɗin Hajiya ga shi nan kwanci an masa allurar barci amma nan da awa ɗaya zai tashi. Ok please Kamala ka kawo shi gida to Hajiya an gama. Abba ya ji ya kalle ta yace kin san su ne ta daga kai yace oke Allah ya sa bai ji ciwo ba kamar yadda suka ce. Kariya ta ce amin. Gida ne tsararriya a anguwar LGRA gate din ma kadai abin kallo ne. Dan nake suka yi gate din ya buɗe sai tafiya suke kamar ba gate suka shiga ba. Ganin wani dan kareren gate tai Abba ne ya mika Musa direba pepa ya ce ga fin din ka sauka kai allakin gate din. Musa ya sauka ya latsa fin din sai murya a gate din password accepted. Abba ya danna masu gate din ya budu wani designer gida ne wanda ita kanta Kairiya duk yawon ta a Najeriya ba da taba ganin gida haka ba sai outside the country sai tunani take daman ashe zule din shi ma ba baya bane ta kuɗi sai saki saki take aranta da suka shiga gidan kuma ta buɗe baki hanci ido tana kallon gidan sai faɗa take a ranta aljannar duniya duk tsarin gidansa a faɗin mai da sai ta ga ashe gidansa ba komai bane komai na cikin gidan is customized tun daga kan silin har carpet kushin komai a cikin gidan wani bangare daban aka kai ta jibgegen falo abba ya shigar da ita wani ɗaki ya ce mama na nan shine ɗakin ki kamar yadda kika mina alkawari zaki zauna da mijinki lafiya to ki cika alkawari abba ya kara mata sabon wa'azi ita kuwa sai kuka take Da Musa zai ja su a kujerarsa Kairiya ta kama kujerar tana kuka tana cewa, "Dan Allah Abba kar ka tafi ka bar ni please Abba." Da kira Musa ya raba ta da shi zubewa ta a kasa tana kuka sosai. Ga kanta wani sara wanda yake mata. Wata ce wanda ba za ta haura shekara hamsin ba ta yi sallama. Kariya ta ɗaga kanta ta amsa matar ta ce ni ce wanda zan riƙa kula da masu aikin ki. Ni ce ogarsa Hajiya. Mu za mu wuce site mu sai da safa Hajiya. Kariya ta ce yauwa. sai mamaki take ta san a kullum suka yi hira da zai yakan ce mata shi a tsarin rayuwar shi baya son mai aiki gashi yanzu har masu aiki aka kawo mata tun tana jiran ango har ta gaji can ta tashi ta fita a bangaren ta sai bin gidan take da kallo gida ne ya tsaru iya tsaruwa sai faɗa take to ina bangaren Ramaisa? dan isa site biyu Abba ya nuna mata ya ce mata wannan naki ya nuna mata ɗayan ya ce wannan namijinki but bai nuna mata site na Ramaisa ba dan Zul ya faɗa mata gida ɗaya da Ramaisa za su zauna can ta gaji ta ɗaunan numban ta kira shi amma switch off neman toilet sai ta cire kayan jikinta ta yi wanka ta yi sallah bayan ta idar ta kwanta a kan gado zuciyarta sai bugawa yake ta rasa gane dalilin da ya sa har yanzu zal bai zo ba Allah sa dai lafiya ta latsa lambar abba shi ma ta kira shi amma no ansa can wajen amar bayan saka maluba sun kai sa gida abba da kire saka sai ya sallah bayan ya yi sallah ya ci abinci abba ya kira family doctor sai ya zo ya duba shi aka ba shi magani ya sha maganin feroliba ne yana saka bacci sosai bayan ya sha abba ya saka musa direba don ya kai sa gida da kyar aka shigar da amara mota musa direba ya ja motar to my own surprise gidan da aka kai wa kim shi musa direba ya kai sa ya buɗe gate ɗin da pin ya shigar da shi amar da yana nan kamar wani wanda ya sha kwaya a bige Dan maganin ya ma jikinsa karfi sai dan shi musa direba yake har ya kai sa wani babban bangare wanda ya fi na kairi ya girma da tsaruwa ya kwantar da shi akan gado musa direba ya ja kofa ya fita a gidan Asuban farko Ammar ya tashi a barci, da ƙyar ya iya buɗe sa, a mamakinsa da ya gansa ɗakin da ba nasa ba. Ya yi ƙoƙari ya tuna wa yake ɗakin da ba nasa ba amma ina ya kasa tuna komai. Da lastin abin da ya tuna shi ne sa wani daji wanda bai san kansa ba. Ammar tun da yake rayuwa su ɗaya ya yi tafiya. Bayar shi ya sa ma bai gane hanyar Jimtola ba. Zuciyarsa sai bugawa yake sai tunani yake Allah sa ba masu yankan kai bane suka sace sa. Atake take ce a'a ba masu yankan kai bane. ne. yesterday da daddare ai ina tare da abba har ya kira dakta kuma ya saka musa direba ya kawo ni gida ko dai musa direba ya kawo ni gidan yankan kai ne wani zuciyar ya sai masa to ai da gidan yankan kai ne ba za su ajiye ka a ɗaki mai uban kyau haka ba amma kai ya salam kamar na san ɗakin nan fa da komai da komai nashi da ƙyar ya tashi akan gadon ya fita a ɗakin Fitarsa a ɗakin wani falo ne mai uban kyau wanda ba shi da girma sosai. Komai na ɗakin ash da black ne, Amar ya buɗe baki ya ce gosh ashe gidan Abba ne. Abba wan said that bayan auren Kim zai bar gidan can ya dawo nan. But Abba daga auren Kim sai barin gidan ya bari bayan sati ɗaya mana. Jiya zuciyarsa ya buga memorin shi ya fara tuna masa Kim fa yanzu matar wani ce. Hannunsa ya saka a gashin sa mai laushin gaske ya tarwatsa gashin ya ce ya Allah help me. Ya Allah ka cire mani son Kim a zuciyata. A daddafe ya koma cikin ɗakin yayi wanka ya alwala sallah. bayan ya idar da sallah ya ga wayarsa a gefen gado ɗaukar wayar yayi ya shiga asna na ya fara karantawa sai kusan bakwai da rabi ya ƙara bin lafiyar gado ya kwanta sai bacci. ta ɓangaren kairiya ita ma kiran asabar farko ta farka a barci da kyau ta iya tashi ta yi brush da alwala ta fito ta yi sallah zuciyarta sai ta farfasa yake yi sai cewa take a zuciyarta Allah sa ba 'yar 'yar matar shi bane ta hana shi zuwa dan kairiya tana da masifar kishi nan da nan ta ji ta hau tamfa sai hawaye ta ce ya za a yi ranar aure na mijina ya ignorin dina? habawa ai wannan abin ba zai yiwu ba mai yasa zai Ƙur'anin gefen gadonta ta ɗauka ita ma ta fara karatu, ita ce bata tsaya ba sai kusan ƙarfe takwas tana jin zuciyarta ya sauko ita ma ta bi lafiyar gado. Kariya bata farka ba sai kusan sha ɗayan rana, dalilin mungun yunwar da take ji. Da sauri ta tashi ta shiga tailar ta yi wanka, buɗe wardrobe na ɗakin ta ta ga a cike makil da english wires buɗe baki ta tana kallo ta san duk wannan kayan ba da ta najeriya ba ne sai ayyanawa take a ranta ashe haka zai yake da kuɗi ta duba atamfa har ta gaji bata ga alamar atamfa ba ta ja wani dogon tsoki ta ce taya babu atamfa ne zama ta akan gadonta ga yunwar da yake cin ta tun ta hango akwati a gefe ɗakin wanda idan baka saka hankali ba ma ba za ka gansu ba akwati iya akwati har guda ashirin 24 shi ma customized da sunanta a jiki an rubuta da golden kim sai mamaki take ita zil kai yake kiranta da shi ba kim ba akwati shida a shida red shida sai pink Buda akwati ɗaya ta ta fito da wani lace haɗaɗɗe da gani ya kai kusan dubu tamanin ɗankin riga da siket haka ta rinka buɗe-buɗe har ta samu ina waya da sauri ta je gaban direshin wanda already an mata arrangin kirim da solution da turaruka ta shafa kirim ɗin bayan ta gama shafa mai ta saka kayanta sosai ya mata kyau ya amshi jikinta da sauri ta fita a ɓangaren ta ta je men palo wanda yake babban kuma before ka shiga but the two sides sai ka shiga falon da sauri ta je kan dining ganin an jera food flags tana zuwa kan dining ta bude flags kamshin abinci ne ya doki hancinta ni kaina ba zan iya faɗar sunayen wasu abincin ba da sauri ta zuba dankali a plate da sauce na kwai da pepe soup na kifi ta haɗa ci mai kauri nan da minti goma har ta gama ci ta yi hamdala tijiya mai aiki ta shigo falon ta gaishe da kairiya so mahi saurare bari mu dakata anan mu na gaba zamu